Miƙewa lab ɗin ya shiga toilet bokati ya cika da ruwa majin na kwance kawai ya ji an kwarara masa ruwa. Ruwan sanyi kafin ma ya dawo hayyacinsa lab ɗin ya bar ɗakin da gudu gudu ya ɗakin addayya tare da mai da ƙofar ya rufe. Ya hau kan gado ya kwanta sai bacci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 danna wajen da ya ce mata za ta na yi idan za ta kunna ta ta kashe ta hasko ya kawo sosai take kallon sikirin ɗin wayan ta ma rasa mata ina za ta fara wannan shine karo na farko da ta riƙe waya nata na kanta papa na da waya amma ƙarama ce ba irin wa'innan ba shige-shige ta fara kasancewar ta 'yar makaranta waya ba zai ba ta wahala sosai ba shige-shige take yi har ma dare sosai kafin nan ta kashe wayar ƙiƙi ta ɗauka ta bashi magani ta kwanta da shi ita ma ta kwanta abunta washe gari da sassafe tun da asuba ta tashi share gidan ta yi da wurwuri kamar kullum ta gama aikinta na safiya ta shirya ta tafi makaranta kamar jiya yau ma Abraham ne ya kai ta duk da mamam din ba ta so amma babu yadda ta iya ganin yadda dak din ya so mu canzawa a 'yan kwanakin nan akan yarinyar. Bayan sallan asuba ga baki ɗaya 'yan gidan sun koma bacci sai kusan karfe bakwai suka hallara akan dining. Yau kam har da malab abinci suka ci, Majid ne ya kalli Abu ya ce Abu wallahi jelab lab jika katifar da zan kwanta ya yi. Ya jika ni da ruwa ƙarshe ma ɗakin Sharif ma na kwana. Shiru Abu yi na ɗan wasu mintuna kafin ya ce Ka ga Majid ka ci abinci kawai dai. Ba a ci ana magana tsakaninka da lab kuma ban san ma wa ya fi wani ba. yunkurin magana majiɗin ya abu ya daga masa hannu alamar ma ya mishi shiru kenan shiru yayi suka ci gaba da cin abinci daga ido abu ya kalli mamu da ke zaune fuska babu walwala ta yaran karan kansu sun fahimci akwai abin da ke damunta. Miƙewa abu ya cikin sauri ya ɗau jakan sistem nashi da sauri Munirar ita ma ta miƙe haɗe da karɓan jakan ta nufi kofa. Miƙewa ma ta yi a fusace ta nufi sashin su ganin abu har ya nufi kofa bai ce mata komai ba dan jiya ma ba girkinta ba ne amma haka ta je ta same shi akan kuɗin sayayya ya kore ta gashi yau ma ya fi cewarsa bai bi mata kanta ba. Yaran kan ma binta kawai suka yi da ido har ta mule musu. amma ba su ce mata komai ba duk da sun yi mamakin yau ranar kawo laifin umaima amma fuskar mamu babu walwala ko kaɗan miƙewa sauran yaran su gai suna fifitowa da ɗaya da ɗaya in ka cire majid da lab da ke zaune har a lokacin a dining kuma su ne kaɗai ma ba za su je makaranta ba gagararru kenan kamar ma an mitsi nesa da sauri ya miƙe da gudu-gudu ya sauri sauri ya fita a falon aiko ya yi sa'a sura ba su tafi ba wajensa ya matso ya saka hannu ya jawo sa kusa da shi cikin ƙasa-ƙasa da murya ya ce dan Allah Rahab so nake dan Allah ka da yarinyar da ta baka kajiya za mu yi magana ne a waya wani juyawa rabin yayi da kyau ya kalle shi sai kuma ya girgiza kai ya shiga mota ya rufe bai ce komai ba aka ja mota suka bar gidan komawa cikin gida labin ya ganin motar dokta ya shigo gidan ya daura masa ruwa da allurai wato ya shigo gidan zai daura masa ruwa da allurai Mamu na shiga ɗaki rai a bace ta zauna akan gado tana ta kintsima irin wulakancin da Abu ya mata duk da tana da kuɗinta ita ma amma Abba tana jin zafin kashe kuɗin nata, kamar ma an ce ta ɗaga ido kawai ta ga kan nashi akan filo da kuma ma fefa da sauri ta matsa wajen ta ɗau ɗin take murmushi ya bayyana fuskarta. Yayyalwata sosai sai buɗe takardanta ta yi tana karantawa kamar haka. To, sarkin son kuɗi, na ga kin tashi sai wani har haɗa rai kike yi, wai ke Halima, Tunda na ce ma zan baki, kina tunanin ma ba zan bada ba ne, to ga kad nan. Ban yarda ki kashe sama da dubu ɗari biyu ba, Dan na san ki. Da murmushi ta miƙe ta ɗau waya ta kiraye kirayen ƙawaye ta shiga, da ƙannenta a kan su zo su je mata cefane, kamar wani bikin, kamar ma eh, wani menene zan ce, a takaice dai. ta kira jama'an da ya kamata kamar irin su ƙawayenta da ƙannenta da duk wani wanda za ta iya wato zai taya ta wannan aiki. Gidan su lab yadda kuka san gidan biki kamar yau za a ɗaura aure saboda yawan ƙawaye da mamu ta gayyato karɓan kaya sai zuzuta zancen kaya take da ƙawayenta. Mami kan ma bata ma san zancen kayan ba sai da azar da ta shigo gidan ta ga mata birjik shi sai girke-girke ake ana sauya kaji. ana ta sassoyawa sai sassoya su kake ji sai kamshi kake ji da tsoye tsoye tsoye da mamaki take gaida kawayen mamun da kanninta amsawa suke a daddage shiga cikin falanta hannunta dauke da laida irin laida da aka rubuta halo cikin ma da mata cikin cike yake da mata ta dinga gaishe da wanda ya kamata ta wuce sashin su raɗin zaune ta yadda ta samu addayiya a falo sai ummu da ke zaune suna hira sowa falon ta yi ta zauna suka ga gaida suka gaisa sannan ta ce wai addayiya me ke faruwa ne na ga gidan a cike me kuma ke faruwa banda yar nan umaima yau dangin yaron nan sadiq za su kawo kaya shine duk ta zo ma ta cika mana gida ma da jama'a suna ta shewa suna suya da mamaki mami ta ce yanzu addayiya halima za a kawo kayan yarta amma a rasa wanda ma zai sanar da ni Ummu ne ta ce, Kin ga Amina, mu ma nan ba mu san ma da maganar kayan ba, sai da ya ta faɗa. Miƙewa mamin ta yi ta shiga ɗakin lab, kwance yake hannunsa ɗauke da ruwa, shi kaɗai ne ma dan majin ma ya fita. Shigowa ta yi ta zauna a bakin gadon, ta saka hannuwa ta taɓa wuyan nasa, buɗe ido ya ganin mami ne, ya sa shi komawa baccin da yake. har zuwa yamma mami na gidan duk da ta so shiga ciki a yi aiki da ita amma jin yadda ake soka mata magana ya sa mata zama jikinta ta dawo ta yi joinin ɗin su addayya da ummu a falo suka ci gaba da zaman su wankan yan koran wanka yan koran mamu suka yi aka kashe les da zannuwa an sha ɗauri an jira jiran baƙi Misalin karfe biyar na yamma lokacin yaran gidan wasu ma sun daddawo makaranta har sun yi wanka mazan kamatu tuni suka bar gidan bayan sun ci lunch nasu. Lahab sai hararar Rahab yake don ma dai bai haɗa su da Ninna ba bai kuma ce masa ma komai ba. Mami ta so tafiya ganin har yamma ba a kawo kaya ba. amma ummu ta hana ta gudun ma kada ummun ta ce hasada ce yana ta zama don tun safe zancen daya ma muke yi yau dai makiyanta sai dai su mutu sai dai su rufe idanuwansu yarinyar ta yi goshi insha Allah kayan da za a kawo umaima har a gama aurar da yaran gidan nan ba za a kawo musu irin su ba ɗanta anwar ma sa guda goma sha biyu ta hada masa za a kai wani sati kuma ta san sadiq zai hada sama ma da shi Wangale gate na gidan aka yi mota ɗaya ya shigo rufe gate ɗin mai gadi ya yi aka buɗe motar wasu mutane ne guda uku suka fito a motar jin mota ta shigo ya sa mu miƙewa ta bar falo ta shiga ɗakin ta Ƴan uwanta ne da ƙawaye duka suka tarbo bakin shigowa suka yi namijin da ya kawo su shi ya fara shiga da akwatunan baza ido manyan mata suka yi suna kirga akwatuna ganin mota ɗaya ne ya shigo basu tsammaci hakan ba sai da ma suka ga an aje akwatuna duka Daidai nan mami da umma suka fito falon kwata-kwata guda biyar ne da ƙaramin kit. To, babbar magana, amma wannan masu kawo akwatin ba su san labarin cewar ana son su kawo akwatin da ba za a iya kawo irin shi bane kamar mota guda takwas. Lallai kan akwai sanyin gwiwa a gidan nan. Zama mami suka yi matan suka so mu sauke kayan akwatuna babu laifi Sadiq ya yi ƙoƙari sosai zannuwa kam masu kyau akwai na dubu hamsin da ishirin ga leshi masu kyawu babu laifi kam zannuwa kan wasu ma ni dan ban san kuɗin su bane kun san ba sanin kaya ne ba tana faɗa muku ga kuɗin shi Fidda kaya su Mami suka fara yi ana kirgawa su kam kawaye Mamu jan jiki suka yi suna shan kamshi ko kallon arziki ma ba su ma bayan allah nan ba. Miƙewa kawar Mamun ta yi ta nufi sashen su, su Mamu za ta kai mata rahoto da sauri yayar Mamu ta miƙe ta bi bayan matan har ta kusa kofa ta kwala mata kira tsayawa ta har yayar Mamun ta iso kusa da ita tana cewa ina za ki ajiye Hanifa ba dai wajen wajen Halima za ki ba. Wajenta ne na zan je na sanar da ita abin da ke faruwa da sauri addanta ta ce kin ga Hanifa mu koma falo kin san halin Halima sarai za ta iya ma iya ba mu kunya akan kayan nan mu je ku ebo abun abin da aka tanadar musu ku ba su su yi su bar gidan nan kafin Halima ma ta san zancen kayan laifin nan. Haba adda ta ya za mu ɗau abin da muka haɗa da kusan rabin kuɗin laifin da suka kawo mana mu ɗauka mu ba su haba don Allah. Da sauri adda ta nufi kofar jin ana kokarin buɗe kofar mamun. Ita ma Hanifa da sauri ta bi bayan addan. Mamu da ta ji surutu na tashi kaɗan-kaɗan a korido nasu shi yasa ma ta fito ganin babu kowa yasa ta koma wa ɗaki. Su karan kansu ‘yan uwan Sadiq jikinsu ya yi sanyi ganin yadda aka tarbe su san ma ba su ga fuska a gunsu ba. Sai su mami da ke nan da nan da su. Mami ce ma ta buɗe jakanta ta ɗau gudan dubu dubu sabbi guda ishirin ta basu a matsayin kuɗin takuici. Adda ce ta miƙe ta shiga kicin da kanta ta soma ɗauko eh, robobin kaji da su donut da egg roll. tana shigowa da su falo ganin hakan yasa sauran 'yan uwa miƙewa da sauri-sauri suka shiga kicin. Dama robobi biyar suka shirya musu ganin adda ta fitar da uku yasa su zuwa suka ɗau guda biyun suka saka a sto suka rufe duk yadda ma adda ta yi a kan da su ma ba da guda biyun a kai amma suka ƙi. Miƙewa baƙin suka yi suna ta godiya mami da ummu da adda su suka raka su har mota. Mamu na jin tashin mota dama tana bakin windo da sauri ta fito a ɗakinta ta nufi falo. Idanuwanta ne suka sauka akan kan ƙawayenta da sauri-sauri ta ƙaraso saboda zama da suka yi suka zauna. Suka tasa akwatuna a gaba, shi ya hana ta ganin magana ma. Shi ya hana ta gani. Magana ta fara, Alhamdulillah yau dai zan zan kwanta cikin kwanciyar hankali an kawo kayar di. kasa sa ta yi ganin akwatunan da sauri ta karaso tsakiyar su tana nuna kayan da hannu tana tambaye su wannan fa menene ina sauran akwatunan ɗaki na fa za a kai da dariya kawai mai kamar mm, da dariya da dariya mai kamar tura haushi ake kiransa ko mami ta ce kayan umaima ne da matan gidan nan kaf ba za su samu irin shi ba shine ma aka kawo kuma iya iyakacin kayan kenan jikin ma muharrawa yake ta saka kafa ta bal da akwatunan kamar ma mawakaciya tana rantse rantse wallahi sai an maida musu kayan su ita yar ta kan ba yar agwagwa bane da za su aurar da ita haka da wasu shegun kayan su wallahi tallahi ba zai yiwu ba ina dole a maida kayan nan wallahi ba su isa ba mame kan ma tafiyar ta yi ko a jikinta ummu kuma ta yi ɗakinta ta je ta kwanta sauran ƙawayen mame abincin robobin nan suka ɗaɗɗebe suka bar gidan suna ƙananuwan magana bayan ma sun zuzzuga mamu akan ma kar ta yadda kan su karɓi kayan ko sallama ma ba samu ba ba su ma mamun ba saboda haukar da ta ringa zubawa akan kayan auren karshe ma ta ce ba za a kai mata ɗaki ba addai ya ce ma ta ɗau kayan ta kai ɗakinta har dare ma na ɗakinta ta kulle kanta bata bata taɓa jin kunya irin na yau ba da ta san kayan da za a kama umaima kenan wallahi dama bata gayyi kowa ya zo ba dama ba za ta ba maka. da ma ba za ta ba ma kanta wahala wajen kashe kuɗin cefine da dafe-dafen da aka yi ba ku duba fadin Allah don annabi kaji ma guda nawa aka zo aka jibge a gidan nan fi sabilillahi amma su rasa akwatin da za su kawo sai akwati guda biyar wallahi tallahi ita kan ba za ta aurar da ita da wannan akwatin nan ba abu da yara tun da suka dawo ba su ga mamamu a waje ba wanda hakan ya saka su sanin tabbas akwai damuwa kasa hakuri an wariye sai da ya tambaya Miƙewa Adayya ta yi ta ba wasu Zulaiha da Munira umarni su ɗauko mata akwatuna da ke ɗakinta. Babu musu suka ɗaɗɗauko ajewa ta ya tsakiyar falon 'yan gidan duka na zaune a wajen. Umaima ce kawai dai bata nan. Nuna kayan Adayya ta ce kaga kaga kayan nan Umaru shi aka kawa Umaima shine uwarta ta ɗaga hankalin da ta tana rantsuwa za a maida musu. Da mamaki Abu ya ce a maida musu akan me kenan? Da sauri Ummu ta ce akan bai mata ba. Akan bai mata mana Alhaji. girgiza kai kawai abu ya ce wa ina ga yaran nan za su ɗau kayan su kai sashinsa su aje zan rufe kayan a wajena ba na buƙatar wasu su zo da sunan ganin kaya a gidan nan ba kuma za a fitar da kayan ba sai ranar da aka ɗaura auren yana gama magana da ya miƙe rai a ɓace bar falon sharif ne ma ya cicciɓi akwatunan da ƙannensa suka kai ɗakin mahaifin nasu suka rufe kayan a can gwance labe ke a akan katifarsa sai irhab da ke gefe yana samin. yanzu rab da gaske ba za ka kira ni ba fi layi kaɗa ni da yarinyar nan wai don Allah tsaki kawai raɗin ya ja bai ce komai ba sai can kuma da kanshi ya ce eh ban haɗa ku ba in kana son magana da ita ka da kanka ka je da kanka mana na maka kama da ɗan aikinka ne ka kalle ni da kyau Shuru Lab ɗin yayi bai ce komai ba. Daidai lokacin Majid ya fito daga wanka don ma har a lokacin bai koma gidansu ba. Budewa drum na Lab ɗin yayi ya ɗau kayan baccinsa ya saka sannan ya dawo kan katifar tasa ya kwanta. Kallon sa Lab ɗin yayi ce wai don Allah Majid ka san yarinyar nan Farida? Jin maganar mace ya sa Majid ɗin saurin tashi zaune yana washe baki ya ce wace ce wace yarinya kenan? Am yarinyar nan da muka je birthday fatin saurayinta? jin magana da suke ya sa rap ɗin barin abin da yake ya juya yana kallon su da kyau oh baby fairy kake magana ba lab me za ka yi da wancan second hand ɗin kar ka ba kanka mana ba za ka nemi yarinya fresh one ba ai ya kamata ka nemi yarinya fresh one ne ba kilakin nan ba a taimaka don Allah don girma wallahi abokai na ma da yawa ma sun haye ta fa kai haba wallahi ba girman mu bane wallahi ba za ka nemi yarinyar nan ba waro ido rabiye sai kuma ma ya girgiza kai ya miƙe ya bar ɗakin tare da bugo musu kofa da ƙarfi su ma ba su bi ta kansa ba sai lab ya ce kai tambayar ka nake fa ka santa ba wai dogon magana ko bayani nake so ka ba eh na santa mugun sani ma amma kai me yasa ma kake maganar ne Tashi zaune lab ya ce so nake ma na ganta don Allah ko akwai wani fati da kasan ma za ta je beri su? Eh to gaskiya babu kasan san fa ta wanke wani gara aure za ta yi amma na ji friends nawa na cewa za a mata na bankwana a ranar za a murza ta na ƙarshe amma kai mai yasa kake son ganin ta gida kai ladin yayi ya cije baki baya so a ce tana bai so a ce tona wa farida asiri yayi ba nisa har kusan aure haba don Allah ya so a ce tun yanzu komai ya kunce karka damu kai dai duk lokacin da aka saka date da benu na wajen ka sanar da ni kawai ok shikenan ba wa lab kwanciya suka yi dukkanin su biyu don ma rab kamar tun da ya fita ɗakin bai ma dawo ba washe gari da sassafe sai goggoji mai aiki ta dawo bakin aikin ta dama girkin mamu ne gashi bata fito ba tun jiya hakan yasa tana zuwa ta fada kicin bayan sun gaisa ne da mutanen gidan bayan sun yi breakfast abu da kansa ya miƙe ya nufi ɗakin mamu hannu ya saka ya tura kofar ɗakin ya shiga zanu take a bakin gado ta zuba uban gumi sosai ta yi nisa a cikin kogin tunani da ta shiga Zan ya a gefen ta hakan yasa ta dan birkita kaɗan sai kuma mata koma ta zauna tana kallon mijin nata kamar yadda ma ke kallon ta a jan zuciya ya sauke sannan ya soma magana a tausashe ya ce halima me ke faruwa ne Kamarya ta ce masa tana daɗa tamki fuskanta. Kamarya kuma zaki ce ai tunani na kin fi kowa ma sanin me ya faru. Na tambaye ki wai me ke faruwa ne naga tunda na dawo jiya ma har yau ma ban saki a idanuwa na ba. Gashi yanzu ma na zo na same ki a cikin damuwa. Shiru ta yi sai kuma ta fashe da kuka ta soma magana. Gaskiya ni wallahi a maida musu kayan su. Taya ma za a ce ‘yata ‘yarka guda za a kawo lefe akwatuna biyar da wani banzan kit ɗaya. Haba haba dan Allah. ko fa zanin sama ma da dubu hamsin fa babu a cikin kayan nan fa Haba dan Allah kayan da aka ce haɓa wallahi a'a a maida musu kaya da mamaki abu ya ce to halimatu yanzu ya kike so ai in dai maganar laife ne bai yi ba babu damuwa ni zan iya ƙara mata wasu ma, a haɗa mata ma da wannan wani irin kaya ne umaima ma bata ɗaura ba a gidan nan abin da nake so da ke don Allah ki kwantar da hankalinki in ke kin nuna irin wannan ɗabi'ar ita kuma ɗiyar taki ya kike so ta yi kenan amma in kika nuna mata albarkan aure ya fi kayan tarkacen nan na tabbata ita ma ba za ta nuna bai mata ba kin ji don Allah wani zabura ma ta yi ta tashi tsaye ta soma magana a hanzuke ka san Allah alhaji ni fa ba zan yadda ba haba don Allah akwatuna shi da kamar ma wanda zai auri mai, tuyar awara da, da, da sakil gaskiya da sakil a maida musu kaya kawai in kuma ma ba za su karo wasu ba sai dai kan a sauki maganar auren nan ai ba shi bane kaɗai a wutan maza kana gafa wannan yarinyar jamila ita da ba ba ma kyau ne da ita ba kaga gidan ubanta ko gid ma babu amma ka dubi kayan aure da aka kawo mata fi sabilillahi sai yar tawa ne za a kawo wannan tarkacin shi ma abu tashi ya nuna mamu da yatsa yana magana cikin faɗa. ke halima ba fa tsoron ki nake ji ba kar ki ga ina binki da lallama ki sai wai zaki taka ni yanda ma kike so zancen aure kuma ko ki so ko ki ki wallahi ba za a fasa ba ko da ko yaron bai yi kaya ba bare ma yayi sai in shine ce ya fasa yana karasa magana ya bar ɗakin cikin bacin rai lab kan ma fita yi a gidan hannunsa ɗaure sai mai lafiya da ke ɗauke da kulan mubina da niyyar ma zai kai mata ya gangara layin su na da kafa dan ma dan ba zai iya tuka keke ba gwara ma inda da a ce hannun hagu ne yake da matsala to dama dama zai iya zama ya kofar gidan da ke kallon nasu na suninna sosai ya zura wa tsakiyar gidan ido yana jiran fitowarta duba agogo ya ga karfe bakwai ne da minti goma sha biyu daidai har ya soma tunanin kowa dai har ta wuce makaranta ne amma sai ya tsinci kansa ma da kasa tafiya sai kusan karfe bakwai da rabi ya ga an turo kofar nasu tun da dama gidan nasu ba kewaye yake da gini ba ƙarafuna ne mutum na tsaye a waje ma yana iya hango cikin gidan. Abraham ne ya fito ya sha wanka cikin wasu arnan wando da riga na gogaggun 'yan iska masu tashin ƙwaya. Ninna na bin sa a baya rataye da jakan makarantanta ta buɗe mota yayi ya shiga ita ma ta buɗe gefe ta zauna ya ja suka bar gidan ma har sun zo saitinsa za su gifta kamar an ce ta kalli gefen gilas suka yi ido hudu da shi da mamaki ta waro idanuwanta shi ma bai tashi ba bai tashi ganinta da yayanta ba suka share kwanar layin yana zaune bai tashi ba broda na yi mantuwa na bar assignment book nawa a gida Ga shi yau zan yi su mitin. please dan Allah ka tsaya zan koma na dauka tsayawa ya juya yana kallon ta ce ba sai ma kin sauka ba bari mu juya mu koma sai ki dauka da sauri sauri ce to a'a ka tsaya dai na koma da sauri zan dawo kar na baka wala bata jira ma mai zai ce bata sauka da sauri ta nufi ma layin so hango shi ta yi a zaune har a lokacin ya sa ta ƙara sauri ta yi tana ɗan gudu-gudu kaɗan hakan ya sa ma ya bai wa sassan jikinta daman kaɗawa da kyau ganinta ya sa shi miƙewa tsaye yana murmushi har ta ƙaraso inda yake fuskar ta ɗauke ma da murmushi ita ma ta ce lab kai ne ka ji sauƙi kenan hararanta ya irin ma na wasan nan ya ce eh ni ne lallai ma ba da kirki labiba a ce kin karya ne amma baki nemi ma sanin ma yadda na kaya ba na san ko shakka ba na yi baki koma ma asibiti duba ni ba ce fuska ta ce, ka yi haƙuri wallahi kana raina na so zuwa amma saboda abin da ya faru yanzu ba a bari na na fita makaranta ni kaɗai. Da gaske? Ina ranki? Da gaske kike? Kin tuna ni? Da gaske kike yi? Kin ji a ranki za ki je ki duba ni? Ya tambaye ta yana ɗaga mata gida ɗaya. Shiru ta yi tana dai tsaye tana kallon shi. O oh, kina nufin ma makaranta kawai da kike zuwa kenan ko? Ko yaya? ta rufe fuska ta ta ce eh wallahi tun da na zo garin nan sau ɗaya ma na yi yawo a gari amma kullum makaranta nake zuwa ware ido ya wanda ya zame masa jiki ya ce cap Ke fi rijiya kenan next week za mu fara ca test please dan allah ka zo makaranta kaji ke makaranta zan zo haka da hannuna ya tambaye ta ka daure dan allah please bari na wuce ana jira na bai ta juya tana ɗaga masa hannuwa da sauri ya riƙe hannun nata zai mata ma magana sai kuma ma yi shiru ganin dad da ke tsaye a kusa da motar sarai a ɓace yana kallon su ganin sai ni na fisge hannuwanta ta kwasa a guje ta bar layin shi dai labukan na tsaye hannunsa ɗauke da kula har ya so kusa da shi ya tsaya ya nuna wa labɗin a fuska a mugun ɓace ce kai kai kuma igen a ƙofar gidana kuma ma da dautata ba na maka lasunin a kanta ba tun a hospital don don kai baka da mutunci shine zaka biyo ta ma har nan kana rike mata hannu ko juyar da kai ladin ya yana karewa layin kallo yana magana wanne ne kofar gidanka wannan ai kofar gidan wani ne nake tsaye Kofar gidanka gashi can tsakaninsa da inda nake tsaye akwai titin gwamnati a tsakani don haka ma ka ji da kyau nan ba filinka ba ne yana karasa magana ya juya ya soma tafiyarsa dad na bin sa da ido har ya bar layin sosai ya ji mugun tsanar yaron ya ƙara ɗarsuwa a ransa ya tsani yaron ne ya tsani yaron ne kamar zai kashe shi haka yake ji kai amma kan wannan yaro kan ɗan banzan yaro na a'a kai yaro ya za ka yi haka ne ake yi ne baban yarinyar da kake abin can kuma kake son kuma a kulle wancan abun kai baka jin baka son ma ka kawo kwati uku a karɓa ne To lallai kan wannan babbar magana. Duka duka a nan wurin za mu dakata sai mu haɗa littafi na gaba don jin yadda za ta kasance. Amai da akwatuna guda biyar dinnan in ta yadda Allah yi ne mata albarka.